never did. Believe in me. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya baba ku makeri ne tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau laraba goma ga watan yulin shekarar 2024 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga ibrahim da kanun labarai To baba shugabannin kasashe mambobin neto na ci gaba da taron su yau laraba a birnin Washington DC. sojojin isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar gaza zuwa yau laraba sannan kasashen australia da amurka da burtaniya na zargin wata cibiyar leƙen asiri da gwamnatin china ke ɗaukar nauyinta da aikata leƙen asirin kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa babban kwamandan rundunar amurka afirka ya ce karuwar 'yan ta'adda a yankin sahel barazana ce ga tsaron afirka ta yamma duniya dai yanzu babu yanki wanda matsalar 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya addaba kama wannan yankin. wata kotu a jamhuriyar niger ta ba da belin wani dan jarida da ya shafe wato watanni uku a gidan yari wanda ake zarginsa da yi wa sha'adin tsaron kasa karan tsaye to bayan kiran da muke gwamnati kuma na kira ga yan uwanmu yan jarida da a yi takasan a san labarin da doka ta ba mu wallaha musamman a cikin wannan lokaci da muke cikin shi gwamnatin mu tana yaƙi da ta'addanci kamar kowace ranar alami ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na zamantakewa wanda zainab babaji za ta gabatar wanda shirin a wannan mako ya tattauna akan yadda al'umma za su yi amfani da bambance-bambancen su wurin ci gaban ƙasa. muna kuma dauke da wato sakonni na masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran shugabannin kasashe mambobin neto na ci gaba da taron su yau laraba a birnin washington dc inda za su yi nazarin yadda za su inganta goyon bayan da kungiyar kawancen ke baiwa ukraine tare da karfafa nasu tsaron da kuma matakan tauna tsakuwa an kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen kasashen neto a farkon wannan shekarar yanzu ya rage ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe babin yau laraba na taron zai kammalu ne da wani dan nishadi inda shugaban amurka joe biden zai shirya wata liyafar cin abincin dare ma shugabannin na kasashen neto a fadar white house yayin da neto ke fuskantar jarrabawa mafi tsanani a tarihinta na tsawon shekaru 75 jiya talata biden ya jaddada muhimmancin tabbatar da zaman lafiya ta wajen ikon fada a ji sojojin isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar gaza zuwa yau laraba kwana guda bayan wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga falisina wanda aka raba da muhallansu ya yi sanadin mutuwar mutane a akalla 29 a cewar jami'an lafiyar falasino dakarun tsaron isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan nazirat da khan yunis inda suka kashe mutane a kalla shida baya ga wasu da dama da suka raunata a cewar kafafen labarai da dama kafan labarai ta associated press ta ce mutane takwas sun mutu a wani hari da aka kai ta sama kan wani gida da ke da'ar albala wanda wani wuri ne da ke cikin yankin da aka bar ranta daga ayyukan soji saboda dalilai na jin kai inda hasali ma isra'ila ta ce ma palestina su je su fake jami'an gwamnatin ukraine sun ce wani harin makami mai linzami da rasha ta kai yau laraba kan tashar jirgin ruwa ta odessa ya hallaka mutane a akalla biyu An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Babban kwamandan rundunar sojin Amurka Afirka wato Africom, Janar Michael Langley ya bayyana karuwan yawan bangarorin kungiyoyin masu tsauran ra'ayi a yankin Sahel a matsayin wani babban kalubalen tsaro da ka iya fantsama a yammacin Afirka. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. has become less safe because of the expanded uh, numbers across a number of uh, factions or babban kwamandan rundunar sojojin amurka a afirka wato africom general michael langley ke jaddada cewar yanzu yankin sahel bai da aminci ta fuskar tsaro domin karuwar yawan bangarorin kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da tarzoma ire-irensu jnimm isis sahel iswap ko kuma boko haram duk suna tattara a can kuma suna kara mamaye yankin sannan sun yi wa yankin kuri da hakan ke faman fantsama zuwa shiyar yammacin afirka general michael langley wanda ke jawabi da 'yan don afirka masu ɗauko rahotannin tsaro ta hanyar na'urar zoom ya bayyana cewar so organization thrive in areas of instability instability uh, kungiyoyi uh, masu tsatsauran ra'ayi na tarzoma suna samun damar habaka ne a yankunan da ba a da kyakkyawan shugabanci a yankunan da ba a da kwanciyar hankali rashin ingantaccen shugabanci rashin shugabanci na gari da kuma yankunan da ke da daji mai girman gaske da ba kowa kuma ba komai a ciki Na tambayi shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel Dr. Kabiru Adamu ko ta wace fuska ake kallon jawaban na babban kwamandan sojojin amurka ababen da muke gani a shekarun nan a baya baya ya nuna cewa wannan yanki na sahel da wani sashe na yammacin afirka duniya dai yanzu babu yanki wanda matsalar 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya addaba kama wannan yankin misali in gadi kasar burkina faso da kasar mali a kusan fiye da kashi hamsin na yankin da suke rike da shi yana kusan ba ko a ce hannun wayannan mayakan 'yan bindiga ko ko kuma eh, ana gasa ne tsakanin ita gwamnati da wayannan mayakan to haka ma dai kusan kasashe da yawanci da suke ciki wayanda suka fi kusa da hamada abin ya fi damuwarsu a baya bayan nan muna ganin yan bindigan suna ƙara karatowa kasashen da suke da iyaka da teku in ka diba misali iyakar da ke kasan bagina faso da ghana yan bindigan nan suna shigowa suna kai hare-hare a kasar ghana haka kasar benin haka haka ga sunan dai ga sunan yawancin kasashen nan da suke iyaka da teku to haka ma najeriya daga abin da da inda suke a kusa da tafkin cadi to yanzu haka in ka kewaya abin da ya kama daga nan har zuwa jihar Sokoto ga akwai alamu wayannan kungiyoyi to haka ma in ka je arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya misali jihar Niger ta kai dai wannan matsala matsala ce wadda gaskiya tana da nauyi sosai kuma ya kamata a ɗauke ta da muhimmanci da baya-bayan nan abin da ya ƙara munin yanayin shine yadda Eh, kasashe misali irin su Nijar, su Mali, su Burkina Faso suka fara yanka alakar da suke da shi da kasashen yamma misali kasar France eh, da kasar Amurka da ma kasashen da suke nahiyar turai a ƙarƙashin tarayyar turai. general ya ce duk da haka za su taimaka. but our way forward is to engage with these countries identify what their needs are in which they will lead a enduring solution. ta nan za mu haɗu da mu fahimci menene bukatunsu ta yadda za a samu maslahar wannan matsala. kuma galibi hakan ya ta'allaka ne akan gwamnatoci da kuma yadda suka tunkari wannan matsala mun yi abubuwa da dama a baya da suka samar da kyakkyawan sakamako kuma ina da tabbacin cewar a wannan karo ma za a samu irin wannan kyakkyawan sakamakon kalaman babban kwamandan sojojin amurka afirka general michael langley hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan Maina kai ne da wannan rahoto yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba kasashen Australia da Amurka da Burtaniya na zargin wata cibiyar leƙen asiri wadda gwamnatin China ke ɗaukar nauyinta da aikata leƙen asiri ta kafar yanar sadarwa. to amma hukumomi a china sun yi watsi da zargin da cewa shi ma dai wani yunkuri ne kawai na amfani da batun matsalolin tsaro a yanar sadarwa don bata ma china suna cibiyar kula da harkokin sirri na kafar sadarwa ta australia na zargin wata kungiya mai suna apt 40 wadda ke nufin gawurtacciyar barazana mai dorewa da aikata kutse da dama a madadin wani bangare na ma'aikatar tsaron kasar china mataimakin ministan tsaron australia matt teslewait ya gaya ma gidan rediyon australia yau laraba cewa fannin yanar sadarwa na daɗa zama wani fage na fafatawa da kuma leƙen asiri Tesla Wade ya ce wannan ya zama wani sabon fagen daga a wurare irin Ukraine kuma muna wato koyon darussa da dama daga wajen. Shi ya sa ma gwamnati ke saka kuɗi sosai wajen inganta ɓangaren yanar sadarwar Australia don tabbatar da tsaro da ma harkokin da ba na tsaro ba. a da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jamhuriyar Nijar kotu ta bada belin wani dan jarida da ya shafe bayan wato watanni kusan uku a gidan yari saboda zargin da ake masa na yi wa sha'anin tsaro na kasar baki ɗaya wato karan tsaye. Sumana Idrisa Maida ya rawaito labarin da ke nuna wato hasashen yiwuwar jama'an rasha sun kafa na'urori na sauraren jama'a a manyan gidajen gwamnati a birnin yamai wakilin musulman muni barma na dauke da karin bayani a ranar 29 ga watan afrilun 2024 alkali mai bincike ya tura mawallafin jaridar lanketar sumana idrisa mai ga gidan yari bayan shafe kwanaki hudu a hannun 'yan sandan farin kaya a fitowarta ta ranar 25 ga watan afrilu jaridar ta ruwaito cewa ana hasashen jami'an rasha sun kafa na'urorin sauraron jama'a a kan manyan gidajen gwamnati shin wa ake zuba wa ido kuma saboda mai aka yi haka mafarin kama ɗan jaridar a bisa zarginsa da yi wa sha'anin tsaron ƙasa barazana bayan zaman wakafi na watanni kusan uku alkali ya bada belinsa a matsayin sakin talala Daya daga cikin mukarraban jaridar talanketar Amadu Haruna da ke farin ciki kan sakin mai gidansu ya bayyana cewa. Ah, Ya ce abu ne da ba a taba gani ba saboda ɗan jarida ya kwafi labari daga wata jarida a kama shi. Kawai sai aka mai da dokar aikin jarida share ɗaya aka fake da wata dokar ta daban da nufin tilastawa lankitar dakatar da sukar abinda hukumomi suka yi na ba daidai ba. Aikin jarida da aikin faɗin albarkacin baki sun shiga halin ni'asu a Niger. tuku notre pays. Dokokin aikin jarida a Nijar sun hana garkame ɗan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikinsa. saboda haka shugaban kungiyar anefi ta mawallafan jaridu masu zaman kansu zabairu sule ya gargaɗi hukumomi da ma 'yan jarida akan maganar mutunta dokoki da ka'idodin wannan fanni muna kira ga gwamnati a zankabin dokoki a wanda suka ba 'yan jarida 'yanci ya ba da labari bayan ya tace to bayan kiran da muke gwamnati kuma muna kira ga yan mu yan jarida da a yi taka tsantsan a san labarin da doka ta ba mu wallaha musamman a cikin wannan lokaci da muke cikin shi mu tana yaƙi da ta'addanci a yayin da 'yan uwa da abokai ke murnar fitowar mawallafin jaridar lanketar alkalin kotun ya yankewa intinikar alasan hukuncin ɗauri na watanni sha biyu a kurkuku tare da biyan tarar miliyan biyar na sefa ana zargin wannan ɗan siyasa da laifin yaɗa kalaman ɓatanci bayan da ya wallafa wasu bayanai a kafar sada zumunta dangane da kisan wasu magidanta a jihar tilaberi to amma lauyansa metr larwana abdurrahman ya ce ba su gamsu da hukuncin ba saboda haka za su garzaya kotu ta gaba mutanen nan da an ka kashe su jihar turodi kiran shi ne sun kai don saboda sun san shi sun kace mishi ga abun da ya waka na gare mu shi kuma da ya zo ya ɗauki bayani ya ɗauki rahoto gare su sai ya yada cikin yanar gizo to yanzu yada nan da ya cikin yanar gizo ita ce ta zama mishi matsala mun daga kara bisa ga wannan sakamakon domin zargi na aka yi mishi na ya yada labarun da suke razana zuciya al'umma kuma ake tuguma shi da waɗin kalmomi waina. bambancin kabila. Intinikar Alasan wanne ya fada hannun hukumomin Nijar a ranar uku ga watan Yunin da ya gabata na ɗaya daga cikin masu sukar lamirin gwamnatin mulkin soja ta CNSP. Haka kuma yana daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da a fili ke nuna goyon baya ga hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu ko ga shirinmu na gaba. Shirin zamantakewa ne kowa ya saurara Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. Zaman A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda al'umma za su yi amfani da bambancin addini wajen wanzar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Al'ummar da ke da bambancin addini da ma ne. Addini a kowace fuska ya kasance kafa na bauta wa Allah yana kuma koyar da zamantakewa tsakanin mutum da mutum. To sai dai a ɓangare guda kuwa sau da dama bambancin addini yana zama sanadin saɓani tsakanin al'umma wanda a wasu lokatai kan kai ga tsananin gaba da rikice-rikice har ma da kashe-kashe. Comrade Bello Dauda Gana ya ce rarrabuwar kai saboda saɓanin addini yana da tsohon tarihi musamman ma a Najeriya inda shugabannin da suka mulki Najeriya shekaru da dama a baya suka wanzar da aƙidar shiya-shiya. Wannan matsala da muke da shi a ƙasar nan mun gada ne. dan iya gaya miki tun lokacin da da a bamu independent mun gada daga wajen iyayenmu su ne irin sabu baka ta ba balewa sadauna of sokoto chief of a wolo dr nandi azukwe abin da yasa ne wannan maganan sun yi regional politics jam'iyyun nasu ya tsaya daga region din da suka fito ba su bude shi cewa najeriya gaba daya ba saboda kowa yana nuna cewa misali jam'iyyar mutanen arewa npc kwata-kwata mutanen arewa ne suka san wannan jam'iyyar akwai action group ba su santa ba akwai ncnc ba su santa ba ya zama to cewa kawai dan arewa yana gani shi in wannan jam'iyyar ya zaba magana ta kare mushi to kin ga genesis din damuwar da muke samu kenan dan siyasa ya ga kofa ya ce to shi ma bari ya shiga ta wannan dubai a road din ya zama cewa shine abin da za a yi in ba a yi wannan abin ba dan siyasa ba zai iya samun abin da yake so ba yake wannan yana da tsohon tarihi kuna ga kama akwai alaman za a iya gyarawa ko wato a dawo a samu wannan fahimtar juna tsakanin krista da musulmi a nan najeriya e wannan abun mai sauki ne to idan kika je kika dawo malamin addini da yake rike cewa shine mai jama'a shine mai faɗan gaskiya yana kusa da Allah ko ba haka ba ya ji tsoron Allah kusan kana mika yatsa ma yan siyasa ne su al'umma karan kansu da suke da saɓani tsakanin addinai ba eh wannan wai shine babban abun da kofar da ɗan siyasa ya samu idan kika ɗauko 80s 90s early 90s mun taso tare mun ci abinci tare mun je makaranta tare yau kuma saboda interest na wa'ansu mutane ne da ake kiran so called politician ya zo sai kawo damuwa a cikin mutane idan ka yadda cewa Allah ne ya halicce mu mun to daga wajen baba ɗaya mama ɗaya to in Allah ya yarda zaka cire gaba kyashi bakin ciki da hasada a tsakanina ni Allah ya halicce ni dan Najeriya kai ma dan Najeriya ina da yanci da constitution ya bani cewa dan je ko ina na zauna na yi rayuwa ta kai ma haka wannan abu ne mai sarkakiya amma idan muka cire addini in Allah ya yarda da mu ya samu shugaba na gari kuma kasar mu za ta ci gaba kuma Allah zai taimake Thank Mutunta addinin kowa da yin haƙuri da juna yana kawo haɗin kai, ci gaba da ƙaruwar tattalin arziki a ƙasa. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na fafutukar wanzar da zaman lafiya da fahimtar da al'umma kan haɗin kai da inganta danƙon zamantakewa. Kan haka ne na tattauna da wasu shugabannin wata ƙungiyar da ke haɗa kan mabambantan addinai don samar da zaman lafiya. Ni ne Evangelist Joshua Ringson, ko chairman na Interfaith mediation group and affiliation of imc kaduna to sai kai kuma sunana imam alhaji otman ibrahim kociya na interfaith mediation affiliated to kaduna imc to ana batun interfaith tun farko uh, mr joshua yi aka yi kuka samu kanku a cikin wannan aiki na kawo a uh, addinai daban-daban waje ɗaya domin a samu fahimtar juna koyiswa da taimako sai wajen imam ashafa da pastor novel suka koyar da mu muna matasa 2007 zuwa 2009 sai a 2013 suka ce mana mu ma za mu iya farawa a karkashin reshin su shi yasa kika ga muke abin da muke yi eh, muka kai inda muke yau imam otman yaya kuka samu kanku akan kan addinai wannan koyas wanda aka mana ya kamata sai mu ma mu koyar da wasu saboda su gane mene ma'anan zaman lafiya me amfanin interfaith a society ya zuwa yanzu waɗanne eh, wato nasarori kuka samu tun lokacin da kuka fara wannan aiki na haɗa mabambantan addini daga wannan lokaci da muka fara yanzu gaskiya mun samu nasara za ki ga yanzu ko da an samu wani ɗan breakdown na law and order za ki ga babu bara makon gayya a gurin da abun ya faru a gurin kawai yake mutuwa kuma yawanci a ah, maganan crisis da aka dinga yi na religion a ce christian muslim a'a wannan an wuce wannan wajen yanzu yawanci damuwan da ake samu wanda muke kokarin mu ga mun shigo ciki mun partnerin da gwamnati mu ga yadda Allah zai taimake mu mu samu nasara shine maganan hadas farmers clashes nan da yake faruwa fadan tsakanin makiyaya da manoma kwarai da gaske makiyaya da manoma tsakanin fadan su to shine muna so in Allah ya taimake mu muka haɗa kai da gwamnati da wasu relevant agencies mu ga ya za mu yi mu wayar musu da kai su gane abubuwan da ake ciki. Evangelist Joshua ya zuwa yanzu akwai waɗansu nasarorin da za ku ce kun cimma tun lokacin da ka fara wannan aiki musamman wajen haɗa kan addinai daban-daban? mun gode wa Allah akwai nasara a cikin matasa baki daya wani karamin abu yakan faru za ki ji an neme mu to sai mu guje a gurguje as interfaith mediation group sai mu je kuma da taimako taimakon allah sai ki ga mun iya magance wannan sai ana ta samun zaman lafiya kenan za a iya cewa bisa ga ayyukan ku mutane sun fara fahimtar cewa ya kamata su zauna lafiya kenan kwarai da gaske a bugu da kari muna eh, so in allah ya da kungiyoyin addinai musamman shugabanin addinai mu samu ganawa kuma su gane da cewa zaman lafiya ba wai ana sun ko share shi ba ne ana kiran shi peacemaking wato ana yin shi ne saboda haka muna neman su su gane su fahimci cewa kar mu muna aiki da matasa su su zama sanadiyan barkewar matasa ta wani gefe muna so mu haɗa kai da su su abinda muke bawa matasa su kuma su taimake mu a masallacai da cocina su sake yin wa'azi kan irin wani abubuwan. Imam Othman tun da kuka fara aikin nan waɗanne kalubale ake fuskanta a yadda yake kawo na ma wannan aiki na haɗa kan addini. eto eh mun samu kalubale da yawa wanda da duk matashin da ka yi mishi magana ka kira shi ka ce ga ishu na interfaith zai ce maka a wannan harkar siyasa ne 'yan siyasa ne suka jawo ku suke sponsorin ɗinku saboda su samu nasara akan abubuwansu to amma da allah ya taimake mu da yake aikin muna yin shi na gaskiya ne yanzu sai suka gane shi yasa kika ga wannan kalubalen yanzu mun riga mu overcoming din shi wanda a kowane lokaci muka yi kira na matasa ko na christians ko na musulmai ko na traditional worshipers muka kira su a gurguje za su zo ga mun haɗa kai mu gudu tare mu tsira tare evangelist joshua ta bangaren ka akwai wa'yansu kalubalen da kuka samu eh an same su mun samu kalubale wa'yansu suke gani kamar Uh, ko me ka fito kana yi gwamnati ne sai ake so a samu rashin yadda da mu to amma da shi ke allah ya samu ba tare da gwamnati muke ba wayan non governmental allah ya iya bude idanunsu sun gane wani lokaci kuma wani kalubale ne muka fito muka yi program as a interfaith mediation group a affiliated to imc kaduna wa'insu da kila suna under interpret na gwamnati sai su ga kamar muna amfani da makamin su ne mu kira mutane wannan ma mun sami wannan kalubalen amma daga baya sun zo sun gane mu target audience na mu matasa ne yawa because mun gane they are the easily used by politicians and uh, wani lokaci kamar da ya faɗa ake gani ko siyasa ne a an zo an gane 'yan siyasan ma wani lokaci ba daɗin daɗinmu suke ji ba don muna faɗa masu gaskiya a wani lokaci su shugabannin addinai da ba su gane ba ko ta gefen christian sai su ce matasa kar su fito yawwa ko ta gefen musulmai su ce ba mu yadda ba to irin wannan ma kalubale ne to shi yasa uh, muka ya zama mana dole mu nemi zaman abokantaka da su shugabanin addinan su waye mu mu waye su su san mu su san mu shi yasa kika ga yanzu an samu cin gaba allah cikin taimakon sai sa muka wuce wannan a yanzu to a kashin gaskiya mun ja hankalin gwamnati su sauko su yi zama da shugabanin addinai domin in suka yi haka su ba su sakonni su kai zuwa majami'u su kai zuwa masallacai su san yadda dokokin gwamnati yake da kuma yadda za su yi biyaya da shi na biyu um, mun sake ce ma gwamnati game da wahalan da ake ciki gaskiya ta sake duddubawa matasa wani lokaci abin da yake sa su hawan titi su yi wasu abubuwa banda shaye-shaye na drug abuse and substance abuse akwai rashin abin yi muka ce a nemi abin yi a koya musu sana'a in aka yi haka zai taimaka ma matasa ya rage shaye-shaye ya rage sace-sace tashin hankali abinki ne zaman lafiya abin so Jama'a masu sauraron mu a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Tuma da Zainab Babaji yanzu kuma ga labarai ga wato saƙonku na masu Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sunusu maɗatai da magaran da isu makiyar maɗatai da Ilyasu Yakubu da gawa da Yakubu mai aski ba da badaraka. Saƙonmu na gaba ya fito daga Umar adaba dai a Badam ɗan gudun hijira mazaunin Dufa a jamhuriyar Nijar. Ya fara da sallama ya ce hakika mummunan harin da ƙasar Rasha ta kai wani asibitin ƙananan yara na ƙasar Ukraine daga gabashin Turai. Hakika wannan abin damuwa ne matuƙa da fatan Ubangiji Allah ya kawo wa kasashenmu na duniya zaman lafiya da kwanciyar hankali. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce har yau har kullum kukan al'umma shine tsadar rayuwa wanda ya riga ya zama ruwan dare ga duniya. To addu'a ita ce takobin mumini. Don haka Allah ya ka sauƙin tsadar rayuwa a ko'ina amin summa amin. Saƙo daga Ismail Agnes Malam Fatori mazaunin Diffa a jamhuriyar Nijar. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgi a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce shirin gwamnatin Najeriya na shigo da abinci kamar shinkafa, alkama da masara. Hakan abin ayaba ne matuƙa domin zai ka sauƙi ga talaka wajen samun abin sawa a bakin salati. Da Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Amin. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen shugabannin kasashe mambobin NATO na ci gaba da taron su yau laraba a birnin Washington DC inda za su yi nazarin yadda za su inganta goyon bayan da kungiyar kawancin ke baiwa Ukraine tare da karfafa nasu tsaron da kuma matakan tauna tsakuwa. an kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen neto a farkon wannan shekarar yanzu ya rage ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe ƙasashen australia da amurka da burtaniya na zargin wata cibiyar leƙen asiri wadda gwamnatin china ke ɗaukar nauyinta da aikata leƙen asiri ta kafar yanar sadarwa to amma hukumomi a china sun yi watsi da zargin da cewa shi ma dai wani yunkuri ne kawai na amfani da batun matsalolin tsaro a yanar sadarwa don bata ma china suna da masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan lokaci sai kuma can da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard fusion wacce ta hada sauti ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan rana mr bill baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam